Wanka suka fara yi suka yi brush. Kafin suka fito suka ci abincin. Ko da suka gama bacci suka koma. Ba su farka ba sai la'asar. Lokacin sun huta sosai jikinta ya sake. Sallah suka yi tare da sake wanka suka ci abinci. Ya ja ta suka fito tana gefensa cikin jikinsa. Suka bar wajen zuwa wani wuri. Tare da al'amin da shi ma ya fito cikin shirinsa. ita kanta amal ɗin diresin ɗin jikinta baƙaƙe ne ta yi kyau sosai ta yi fresh ta fito 'yar kyakkyawar matashiyarta mai gata da jin daɗi tare da hutu yana riƙe da hannunta cike da kulawa da bayyanar da soyayyarsa da ƙaunarsa tare da kulawarsa a fili nasa kyan da kwarjini tare da kwanciyar hankali da natsuwar da yake da ita tana sake haskaka sanyinta da narkewarta ba su dawo gidan ba sai bayan la'asar Suna baro gidan tun kafin su isa al'amin ya yi oda na abinci aka kai ɗakinsu. Ko da suka isa abincin yana jere, hannuwansu kawai ya ja ta toilet suka wanke. Suka fito ta zauna ta fara cin abincin. Yana taya ta kai ruwa bakinta tana sha tana sake cin abincin har ta ƙoshi. Wanka suka yi, yau ba ta jin bacci da wuri. Zaunawa ce tana ɗan kallon TV sama-sama tana waya da simomi akan bata san yaushe ne appointment ɗinsu na ganin likitan ba. Momi ɗan nasiha da ƙara yi mata faɗan kada ta yi wa Aƙil ɗin taurin kai da nuna rashin ɗa'a ta yi mata. Tana sake jaddada mata matsayinsa a wajenta. Duk ta bi ta shiga damuwa da fargabar kada su yo faɗa kowane rashin arzikin a can. Aƙil da ke kwance da kin Amal ɗin yana jin abin da maminsa ke faɗa. Duk sai ya ji baya jin daɗin damuwar da ta yi a banza saboda tunanin abin da bata sani ba. ya daɗe da mallake matarsa ciki da bai yanda mamin da tasu umman za su ji nema idan suka ga amal da cikinsa ne ya sa ya ji wani iri don kuwa babu wanda ba zai shiga shok ba a cikinsu fatansa dai Allah ya tsare masa su kada zuciyar kowa ta harba a cikinsu don kuwa ciki kam dai an riga an samu daga shi har uwar gayyar tasa suna son abinsu don ko ba ta faɗa ba, ba zai bar ta su koma ba sai ta gama mutuwa a kan sansa da cikinsa. Ta yanda ko da rigimar su ummansa da mamansa ta taso bayan bayyanar cikin, ba za su rikita masa kanta ba, ta ji sha'awa ko tunanin aikata wa cikin komai. Don kuwa hakan zai sa dukkaninsu su san asalin halinsa da fushinsa da ba su sani ba. Sun jima suna kallon wanda rabinsa saka baki ɗaya ya ƙi barin su kalla da abubuwan da yake yi mata ɗin. Washe gari gurin asalin abin da ya sa ya zaɓa zuwa garin ya fita yi. A can ya wani sai yamma ya dawo a matuƙar gajiye. Wanka da abinci ya ciye sallar magariba yana gamawa ƙwayoyi ya ta yi da mutanensa. Tana ji har da Hayatu bai gama ba har aka isha ya dakata suka yi sallah ya ci gaba da yi. don aikin da ya zo musu da 'yar tangarɗa. Yana ta wayoyinsa ta yi bacci a jikinsa, saboda ita ya katsa wayoyin tare da kashe wayarsa ga baki ɗaya. Ɗaukar ta ya suka koma gado ya rufe su shi ma baccin ya saboda akwai gajiya a tare da shi ranar. Washe gari bayan ya tabbatar da ta ci ta ƙoshi ta yi wanka ya taya ta shiryawa ya fice. A ranar suka maganta tangarɗar da ta so samuwa, komai ya tafi daidai suka samu yadda suke so. don haka har amin cikin farin ciki da jin daɗi suna cika sati a garin ya juya shi ya bar su mami ko ce mata suka yi wani likitan aka yi rufarin ɗinsu gurinsa shi ma sai sun gansa tukunna mamaki ya so kama mamin saboda lamarin kullum babu wani bayani gamsashe na abin da aka ga likita ya ce shi a'il sam ya ma daina maganar ga da aka yi ga da za a yi akan amal ɗin da ke hannunsa ya kuma ƙi sake ba wa mamin damar yi masa maganar don haka kullum Amal ɗin take tambaya Amal ɗin na zuba mata ƙaryayyaki yau gobe jibi zargin wani abin ta fara yi amma Amal ta daka tsalle ta nuna ko masaukinsu ba guri ɗaya ba ne haka ma ba sa wani magana Hajiya Zainab da ta ga suna neman cinna mata hauka ga shi ba labarin ranar dawowarsu an kullulu ya ce ta kawo ido ta saka musu ta gani idan za su tabbata a can ɗin ne haka kuwa ta kawo ido ta zuba musu kullum Amal na sake ba ta tabbacin babu wani har lokacin tsakaninta da shi shiru ne daga shi har ita babu wanda yake da damuwar komai a lokacin don ya juyar mata da tunani ga baki ɗaya ya cire mata damuwa da wani tunani bayan nasa da na cikin sa don kuwa kamar yadda ya niya, sai da dukkanin alamunta suka bayyana na taka mu da tsananin soyayyarsa mai zafin gaske da son cikinta wata rayuwar da ta kasa tantance ta yi mugun sabo a cikinta suke yi hankali kwance ba su da shamakin komai a yadda suke ta zuba soyayyarsu ko ina a duk inda suke so suka ga dama ya sa take shiga mummunan tsoro da tashin hankali idan ta tuna yana da wata matar bayan ita ta yaya za ta iya kallonsa idan suka koma ya tafi gurin matarsa ya bar ta wannan tunanin yake sa hankalinta tashi ta ji zuciyarta na wani irin nauyi da shiga wani hali mai wuya Fara ankara ya yi da kishinta mai tsanani sai ya daina waya da Bilkisu a gabanta saboda hana ta shiga damuwa. Idan zai yi wayarsa da su fita yake yi idan ya gama ya dawo. Ba su ankara ba sai da suka yi wata ɗaya da sati biyu a garin. Ayyuka sun taso wa al'amin ta ko'ina suna neman gigi shi. Haka ma saboda sauran iyalinsa da ke da haƙƙi a kansa suka fara shirin dawowa a washe gari. A lokacin ne hankalinta ya dawo jikinta. ta shiga tashin hankali da tsoro saboda cikin ta watansa uku kenan gashi ya fito lafiya ƙalau ana ɗan ganinsa don kuwa shafaffen cikinta ya taso ras yana nuna akwai wani abin a cikinsa ganin yadda ta ɗaga hankalinta ya sa shiga damuwa ya rinƙa rarrashinta yana tarairayarta har gari ya waye suka taso tana a firgice cikin tunani sosai ya marya ma tsawon lokacin nan da ya baya gari hankalinsu ba a kwance yake ba saboda yanzu akwai Zainab da 'yarta a rayuwarsa suna shakkar mugun halin Zainab na kwaɗayin abin duniya sun sani da 'yarta take amfani yanzu tana juya aƙil ɗin yadda ta ga dama a baya da babu Zainab a rayuwarsa idan watanni nawa zai yi a tafiya ba su taɓa shiga damuwa ko fargaba ko ma ɗaga hankali akan komai saboda tana shaidar ɗanta a ko'ina Allah ya tsarkake mata shi amma gaskiya a yanzu tana cikin lissafin da babu makama don kuwa daga ranar da ta yi wannan muguwar shaidar ta aƙil ɗinta ne ya mai da 'yar Zainab ɗin mace hankalinta ya kasa kwanciya da kowace irin tafiyarsa duk yacce za su yi su tabbatar da idan da ita ɗin ya yi tafiyar sun yi amma ba su samu wani cikakken bayanin hakan ba har gidan idan naira ɗin sun so zuwa amma tana girman gargaɗin akil akan su gidan ya sa suka daure ba su tafi ba amma kuma suna cikin wani irin mummunan hali na matsuwa da damuwa tare da hanawa rai su sukuni al'amin koyaushe ta kira sa ta tambaye su amsarsa ɗaya ce akil asad shi kaɗai ya yi tafiyarsa kuma duk tambayar da su umman suke masa bai taɓa faɗa wa akil ɗin suna tambayarsa ba saboda kawar da wada kowa ɓacin rai da wata damuwa. Bilkisu kuwa ko ta kanta ba sa bi. Bayan ɗebe mata albarka da umman kyamarin ke yi akan ɗora mata laifin komai ma, don da ta zaɓi maƙale wa mijinta a kan shegiyar rayuwar show up ɗin da take yi a cikin matan manya, da duk hakan bai faru ba, da za a samu ɗan sauƙi. Amma ina tana cin tarin gumi ƙawaye da wayewa. ta ɓata musu tarbiyyar mufida saboda duk inta take zuwa da ita take zuwa yarinyar gabaki ɗaya ta gama ɗaukar halayen uwarta da ɗabi'unta hajiya zainab ma fuskewa kawai ta ta saka musu ido kamar yadda okulluli ya faɗa amma tabbas zuciyarta tana shiga fargaba wasu lokutan da dama saboda sanin amal da taurin kai za ta iya saka aƙil ya zaɓi tarewarta don kawo ƙarshen taurin kan ita kuma gaskiya har yanzu ba ta son tarewar amal a cikin ahalin akil ɗin don har yanzu ta san babu wanda yake da ranar duda a cikinsu ga matarsa da ta fi kama da mahaukata saboda zafin kishi na hauka za ta iya aikata komai ita kuma wallahi suna taɓa mata ya za ta nuna musu asalin rashin mutunci da buɗewar ido a bariki da ta samu don haka daga hajiya zainab har su hajiya maryama da umma babu mai natsuwar zuciya a matuƙar matsa suke da ganin dawowar 'ya'yansu gwara hajiya zainab ta san suna tare su kuwa tunanin rashin sanin tabbacin yana tare da amal ɗin duk ya bi ya halaka su da damuwa da tunani yau da ta san zai dawo tun safe take tunanin zuwa iyafar da kanta ta ɗauko sa saboda ganin tare da waye dawo Karfe goma sha biyu jirgin su ya sauka Bayan rawa da ko'ina jikinta yake yi babu natsuwar da ke tare da ita. Duk iya da ya yi dabarar rarrashinta da ta ya kwantar mata da hankali ya yi, amma ga baki ɗaya ta firgice masa. Tashin hankali ne sosai a cikin ranta. Mominta sai ta kusa samun heart attack idan ta ido biyu da ita da wannan cikin a jikinta. Su sama ba za a rasa mai samun hayewar jinin da za a ƙare a asibiti ba. ita matarsa san ko a cikin wannan halin bata sako ta a lissafi ba don ta san hauka cewa ƙilan za ta yi al'amin ne ya ɗauko su daga iyafur shi ma kallo ɗaya ya yi wa amal ɗin ya ga cikin jikinta saboda doguwar rigar da ke a jikinta da ta kwanta mata duk da faɗinta rigar amma saboda yadin mai rawa ne shi ya sa ta kwanta a jikinta shiru ya shi ma yana satar kallon mai gidansa da ke riƙe da hannun matarsa suna tahowa cikin kulawa. Sun yi wani irin fresh da kyau kamar waɗanda suka fita ƙasar waje. Aƙil Asad ɗin har wata 'yar jiki ya yi ya ƙara zama ɗan balarabansa. Al'amin lissafin kwanakinsu a can ya fara da har za a ce ciki ya samu har ya girma. Barka da dawowa ya musu yana yi wa Amur sanne da dawowa ita ma. Kafin suka nufi mota ya buɗe musu suka shige. a motar ya sanarwa da Aƙil cewa Hajiya Maryama ta ce fa ita ce za ta ɗauko su daga airport amma dai bai sanar da ita wani lokaci za su sauka ba wani sanyi jikin Amal ya sake ɗauka jin abin da Al'amin ya faɗa ta san ba komai ya sa Hajiya Maryama ta ce za ta zo ɗaukar sa daga airport ɗin da kanta ba sai don ta ga idan shi kaɗai ne yake rintsa idanuwanta da suka sauya ta yi saboda tashin hankali tana tunanin me yasa tun farko suka manta da za ta iya samun ciki da wuri to amma kuma ita yanzu tana tsananin son cikinta saboda ubansa don haka bata sanya iyayensu da ke gaba da juna za su amsa cikin ba riko hannunta ya cikin nasa ya kai bakinsa ya kisin a hankali a hankali ya ce ki daina jin komai kada wani abin ya same ki daga su umma har mami babu wanda zai ce komai game da cikin nan saboda ni ne nake da abuna kuma ina tsananin son kayana duk wanda ya yarda da ikon Allah ya amsa ya hutar wa kansa da damuwa da ciwon zuciyoyin da suke fama da shi wanda ya karba akasin haka kuma wahala ce za mu taru mu yi ta yi amma babu abin da zai samu cikin nan da yardar Allah saboda a lokacin da Allah ya ba da shi babu wanda ya sani kallonsa kawai ta yi da idanuwanta da ke laushi suna ƙoƙarin cikowa da hawaye Ba ta iya cewa komai ba. Wayar ta ce ta yi ringin. Kasa motsawa ta sai da ya ɗora idanuwansa akan wayar ya ga sunan sa ne a kai. A hankali ya saki ajiyar zuciya yana ɗaukar wayar ya miƙa wa Amal ɗin. Ta kasa magana sai kama kame murya na rawa. Kai tsaye tambayar ta mamanta idan sun sauka. Shi ne ya amsa wayar suka yi magana ya sanar mata sun sauka suna hanyar zuwa gida. ba tare da tunanin komai ba ta ce sai sun iso saboda ba ta taɓa tunanin wani gidan yake nufi ba hanyar gidan karatunsa suka nufa kai tsaye saboda baya jin kuma matarsa za ta ci gaba da zama gidansu yana buƙatar ta a tare da shi don haka ko ba a kawo masa ita ba ya ɗauke ta shi kenan za ta tare gidanta yadda zuciyarta ke bugawa sosai da rashin sukuni da damuwa ya sa numfashinta fara fita da sauri kamar mai asma jin ta yi har da mararta ta fara murɗawa tana mata ciwo don haka ta sake rikicewa tana dafa cikinta hawayen da take riƙewa suna gangarowa cikin ɗaura fuska sosai da damuwa a kan ta yana kallonta yana tambayar ta abin da yake damunta kasa magana ta yi saboda ciwon da marar take yi sosai ai kuwa take hankalinsa ga baki ɗaya ya tashi ya jikinsa kansa na neman ɗaukar zafi al'amin na ganin hakan tun kafin aƙil ya faɗa abin da zai faɗa masa ɗin ya juya motar da gudu ya kama hanyar asibitin dr tayo ko kafin su isa ciwon ya ƙara tsanani hankali tashi aka karɓe ta aka yi ciki da ita dr tayo ma kai tsaye ta wuce ciki ba ta tsaya yi masa bayanin za su yi iya ƙoƙarinsu ba Da dafa goshinsa ya tare da ɗan rintsaye idanuwa a hankali ya buɗe yana jin zuciyarsa na wani irin nauyi tashin hankalin abin da zai faru idan iyayensu suka ganta da cikin ne ya sa ta ɗaga hankalinta har yake neman rasa abin da bai ma riga ya shiga hannunsa ba me yasa za ta ɗaga hankalinta bayan ta san yana nan babu abin da zai faru idan duk mai gani ya gani numfashi mai zafi ya ɗan sauke a hankali a lokacin da kiran onkululu ya shigo wayarsa kasa ɗagawa idan saboda ba zai iya magana a lokacin da kowa ba al'amin hajiya maryama ita ma ta kira jin shiru yana ɗauka ya sanar mata ya ɗauko su suna asibiti cike da mamaki da fargaba ta ce asibiti kuma mai ya faru waye ba lafiya da aƙil ɗin yake asibitin maimakon ya iso gidansa ya share wata har da ƙari baya nan ba na aƙil ɗin kai tsaye al'amin ya ce ba zai iya magana ba yanzu amma idan ya dawo daidai zan kira ki sai ki yi magana da shi jin hakan ya sa hajiya Maryamu ɗin sakin salati tana shiga tashin hankali da fargabar idan wani mummunan abu ya samu aƙil ɗin kashe wayar ta ta kira wayar aƙil wacce ya kashe a lokacin kiransa take yi ba ƙaƙƙautawa amma wayar ta ki shiga don haka ta sake shiga tashin hankali da damuwa ganin ta kasa natsuwa ga al'amin ɗin ma ta sake kiransa amma yana ta waya bizi don haka sai kawai suka fito da direba zuwa asibitin saboda sanin asibitin su ɗaya ce ba sa wuce ta ita kanta hajiya zainab ɗin jin shiru ya sa ta kira a'il ba tare da mata sun ankululi ya kira su ba wanda shi kuma shigar shigarsa asibiti ya gani shi ya sa ya kira su ya ji wanda ba lafiya don bai ɗauka har da amal na cikin motar ba wayar amal ta kira ita ma kuma ba a ɗauka ba sai ta share su kawai tunda dai sun sauka lafiya ai shi kenan Ajiye wayarta za ta yi sai ga kiran Uncle Lulu yana tambayar ta ko su Amal ɗin sun iso ne. A'a ta ba su amsa kai tsaye tana sawa da cewa ta kira wayoyinsu ta aƙil a kashe ta Amal ɗin ba a ɗauka. Amma tun ɗazu suka ce suna hanyar isowa gida. Ɗan tunani Uncle Lulu yana cewa na ga ɗaya daga cikin motocinsa a asibiti ne ni ma sai na kira su na ji sai bai ɗauka ba kuma na sake kiransa a kashe. To Allah